قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون manzon Allah ya ce yana roƙon Ubangijinsa, Ya Ubangijina, ka raba hukunci tsakanina da mutanena waɗanda suka doge akan kafirci da hukunci na gaskiya. kuma a wurin Ubangijinmu mai rahama muke neman agaji dangane da abin da kafirai suke faɗa na kafirci da ƙaryatawa.